sai mai tambaya na ɗari da arba'in da tara na cewa wai malam laifukan da yara suke aikatawa suna yara kafin su balaga ko ana rubuta wa iyayensu a imam daga zali a cikin hiya usunna a cikin hiya ulumuddin afwan imam daga zali a cikin hiya ulumuddin a yana ganin cewa yara ƙanana a ayyukan ibada da suke yi ana ba su ladan su nasu na kansu ana ba su ladan su ne su ya kansu ko da ana ba iyayen su ma to ana ba su ladan su duk da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da mazala ta aikin hajji sai wata mata ta daga wani yaro karami ya mazala ali hada hajjun yace shin ya manzo wannan yaron yana da ladan akwai aikin hajji akan shi manzo yace na'am yace eh sai ce walaki ajrun kuma kima kina da lada da haka sai wasu malamai suka ce da manzo ya ce a tace a haza hajji ne ce eh kenan kaga aikin hajjin da zai yi a kafadan mahaifiyarsa ko yana karami zai wadatar da shi daga aikin hajji kuma yakan samu ladan aikin hajjinsa ita kuma walaki ajrun kina da lada suka ce ladanta na na na nuna wa masu aikin hajji ko lantan ɗawainiya ta dauke shi ta kai shi wajen inda zai aikin hajji. To sai wasu malamai suka fahimci cewa to tunda tunda idan mutum ya ga aikin lada yana karami za a bashi lada ta hakan nama idan ya yi zunubi za a bashi zunubinsa a wannan uh, shi ne fahimtar wasu malamai amma jumhur malamai jumhur kamar da ibn bas alaihi rahmatullah ya faɗa a cikin fadimo fatawa ya ce uh, yaro karami duk aikin zunubi idan ya ba a rubuta mishi aikin zunubi saboda hadisin manzo Allah sai yake cewa rufi alƙalami an talas an ɗauki alƙalami kan mutane guda uku manzo Allah sai ya ce an majnun hatta yufiq mahaukaci ya siya da hankalinsa babu alƙalami a kansa wannan na'im hatta ya sai bis da kuma mai bacci har sai ya farka wa sabi hatta ya a wata riwaya hatta ya blok da kuma yaro karami har sai ya fara mafarki a wata riwaya har sai ya balaga haka santuwar babu alƙalami a kansa sai malamai suka ce alƙalamin rubuta zunubi ne babu a kansa duk abubuwa da zai aikata na laifuffuka na zunubi ba za a rubuta masa ba amma ayyukan lada idan ya saboda kancin musulunci Allah zai bashi ladansa amma zunubi ba a rubuta mishi zunubi ba har ma ba zai ke cewa idan aka tashi kiyama duk laifuffuka da yaro a lokacin da yake karami da zunubansa duk Allah masarki ba zai masa hisabi a kai don babu alƙalami a kansa sannan amma duk da haka kuma ba zai ke cewa ya kamata da ga yaro yayi abin da ba daidai ba yayi laifi ya wani abu na sabon Allah a wani al'amur iyayensa da wanda suke kula da shi na gaba da shi su ladabtar da shi don a hana shi yin wannan laifin idan wanda za a masa bulala a masa bulala wanda za a tsawatar mishi a tsawatar mishi dan a dadabta da shi a masa tarbiyya kuma yake cewa duk lokacin da za a masa tarbiyya kan ya wani abu na laifi to kada ya wuce bulala goma dan manzo Allah sallallahu alaihi cewa kada ku yi duka in dai ba haddi cikin hadodin Allah ba ya kai bulala goma to ba za a masa waya ta guda goma ba ka daga tara zuwa ƙasa iya wannan za a yi shi a babu ladabtarwa dan gari ya kiyaye kaya ya ci gaba da yin wannan laifin to wannan shine abin da yake da akwai wallahu a'lam